الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ثبت الله صلاة يسوي يعني شهود ثبت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصفو يا ربيع الأول 1438 سنة هجرية na duje da da safo shi da ne Disamba 2016 kalenda almiradiya ne ya cewa da karatun yan manzumatin alkawali fikiyya ya Sheikh Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bai ke shi bi gubeci ko man ga wal asgal na bai ke shi bi ge shi bi ni ci bai ci wuce mun lo gani ويوكو نقول الأصل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يلي صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد وكل هذا الحكم بالزوائد والخطب والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإطلاق يثبت البدل وينتفي التقييم عنه والزلل ومن مسائل الأكان في السبع يثبت لا إذا تكلف وقع والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشر الشريف لم يحد مؤادم المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى التعليم في نفس الأمل أو شرطه فذو فساد وخلل من والأصل في من الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور هو الأصل غير عقلنا في عاداتنا العادين جنال بعض مباهية حتى يجيء صارف الإباحة عند وين أعطيو عند وين أعطيو yana lokacin daga mu ba hatu wuce ba hatu wuce wani gaji kiyayen ga dabi'a walaisa mashiru an nina al'umuri e nole e dabo na ladogo shari'a na ban e fi shari'i e na na guba nan al'aslu fil adati al'ibahatu illa bin nafs wal aslu fil ibadati alhazuru illa bin nafs ko ko ga al'aslu fil adati al'ibahatu illa ma dalla dalilu ala tahrimiha wal aslu fil ibadati alhurmatu illa ma dalilu ala tashri'iha dole za ta ka'ida ni ka'ida wuce za ta dono dole ka'ida gubannin ka'ida wuce kugo al'asu fil adati alibaha fala yuharram min illa ma warada tarihu yara yaramu min adatu ba sai na ke dalili ga be gun yaramu nan asili mai ibado alhazuru ko inda goyene shari'a ga Allah da shi kinan no asali ibada wa daga waje ibada ne sai yi nasa kuga gani waje wani yana shari'a to yana yin bani alhazuru illa billah bale bani nan eji ta alhazuru haramu ngugo diga ka kashi wuje ilu ga manya. mazuru alhazuru baka ya jido jibu no fafa ko jiga na ko amma i want you i want you to ngo yo so think waji sorwa eh wa kisa la dalika no ne ce baji shekafa yi yondina yi garisi apu yi ba ta yi kiyo tsane zaje biya na ko asali a lalli inda gwada yi gaje na shiga yi shi na tsaye a ramu ene zaje tina wasu so zane su sobo zane su kudo zane su nuwa zane su kunun aya zane su kunun zaki zane su kiyo ko jiga na ko zane su zane su tsororo ko jiga na ko zane su foro foro ndoro wayi ne kiyo asali a lalli inda gwada yi gaje shiga na tsaye a ramu tufuwa ne zane fun zane fun jallabiya zane fun agbada zane kaftan zane ghana zane fun wikiyo asali halalli da wata liga da shigo wikiyo haramu wẹ̀dá ẹsẹ̀ wẹ̀dán kó kẹ̀kẹ́ wẹ̀dán kó màṣín wẹ̀dán kó àfìsí wẹ̀dán kó èròpilẹ̀ wẹ̀dán kó ìyáṣẹ́ wẹ̀dán làmẹ́ta nìkẹ́ làmẹ́ta gbadé làmẹ́ta kẹ́ntì làmẹ́ta lárabẹ́ntì kó inda gwada yi gabe ki gani na sai kiyo na sai a rama wa ko da fulani na sile ke da na fulani kita fulani eh biji a da hawa a haka a ga ga fulani fara ko subhanallah da iru da yayin nan boko halal yóò yá ìyá kó wàtò ńgá bọ̀ òun òjò fúlẹ̀ bá ń tíjì fúlẹ̀ ní ọgbà tí náà wọ́n á bọ̀ ọmọ bí wọ́n dé tí ọjọ́ fúlẹ̀ ní àlàájì yìí. ìdí òtú ìgbèsì láti ná ó ti gáyọ̀ kó ẹ̀hẹ́n mọ̀ọ́dọ̀ àbáǹkì wọ́n á bọ̀ ọmọ súnmọ̀ lérí kíjì tó kúbe wọ́n á bọ̀ ọmọ súnmọ̀ lérí ẹ̀ pàkísàkí pátá halẹ̀ wọ́n á bọ̀ parọ́ ni wọ́n á bọ̀ wá mú òní ni wọ́n á bọ̀ wá mú òní gúbà lọ́sẹ̀ rẹ̀ káyìn lábẹ̀ ní ìdílé pápọ̀ sáà mọ̀ ní àníbi àwọn àmú òní gúbà ẹ̀ túnbẹ̀ káàkiri ó ní àmú òní gúbà wọn wà. ìlànà gbọ̀n wá ti jẹ́ wà lọ. ngole agwoliwa ibahaturo yogura e fún ibahaturo alkimbate ibahaturo sai dalil na lauga kino yara mu na gagabe ngole lele ka alada mi pencho amma alada na ni shari'a kuralo alaga ne sai ciwo amma daga nan wuce tawale ji ba su ngala ngala mai ciwo ke aramu yo arajul min al qaqa wa ayan hani lawa ni diga la ko ga na ko da sauransu ibada mazuhu amlan shuraka wa sharahu lahu min ad-din ma lam yadan bi illah man amila amalan laysa alayhi amuna to a rabu da na ce bi na dilo na mari majalis guda na ga su ga wucin wa sa'ilul umuri kal maqasid wa qurbi ga da hukumi bi zawaidi wa sa'ilul umuri ko ne da lafiya shi na kal hukuncin waye ga jiya maqasid Eh, ko na waga da adaje nan wa la hukunci ne wuce na waga da adaje nan wa kun biya da lukun da hukunci rin na lizza wajiye ne tu da ci gona inda ga kai da a laha akamul maqasidi to e, koji wai je hukunci yi maqasidu yeye eje kinga ya haramu wo kujo ya haramu eje kinga ya haramu wo shige de ya haramu ẹjẹ kí n ká yàrá àrù wọn lágbo olóba náà àdá kí n jẹun ọdún èyí mọ sọ yàrá àrù. alwasa ilu la kamun makasidi jin ba ga farin la ya tafi zuwa ne jin ba ne wadda ya yi na ifarin la alu na ji ga farin la wani wa dawa wata ga ji annar ga yi na farin la ma la yajibu alwajibu illahi وهو واجب وإن واجب هذا أبتدي لو صار واجب ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وذا قولوا مثلا شيء يقول رسالة فإلا صار فإلا ما كو الوسائل من وغير نيوز من هي نيوز channel yes means channel so means wa means ukwu tí wọn àlàjì ọ tẹlẹ popo means wọn ti ká lónà wọn jẹ àná fún ẹlàbẹ síje ẹlòdò síje bára àtọgá yàrá mu wọn lámú ọtá wọn bára àti síje wọn tó lọ wọn ara wọn lọ wọn àrẹ rẹ gan yìí bí àbí lọ kúrò àwọn ọgbẹ ẹdùn pàdùn ẹjẹ fúnbà wọn tún lọ wọn dé tí wọn ibn al-wasalu la atabul makasibi eh wato wuji <laughs> ni wen wi wuji bara ko yen lo abade yi ta wi lo ama de gbe za wuji lo wọn lè shirka ní ṣírìkà yà aráàmù náà ẹnẹ́ jẹ́ àdúgbò ló tó ṣírìkà àwọn tí kò náà ń sọ aráàmù náà jẹ́ àlùfùdì bẹ́ẹ̀rẹ̀ láì náà kó. ṣé bùnú òjì lọ́sọ̀ àlùwù lè ko da sauransu wa kun biya ga hukum bil zawahiri wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدن وينتفي التقييم عنه والزلل لو الخطأ بجكين والإكراه دكين دكاكبوي والنسيان دكين تنبى أسقطه معبودنا الرحمن يسري الله يسرى مالي وجكين وفيا lakin amma ma al-islafi babba da enye ya tsubutu badal yana jikini yunan ga da tabbatarwa wa yanta fitta fimu, anhu lefi magaci ya tiwo wa zalal lefi magaci wale da cikin magaci wale wato alaza an wabe lefi magaci a wuce. tun wani ga والخطأ والإقراء والنسيان والخطا معبود من الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التعفيم عنه والزلل بيت قبعنا كيما يقول الخطأ يتشين الإقراء مكابو والنسيان تنبا الخطا معبود من الرحمن كيما يقول بابنا دينا وفي أمة الخطأ والنسيان ومصر كله عليه ene daga cin ci ko wa batan ko ma ju baka gujin ga ji kiyo to ko awo za ti wa rabbana la na in nasina aw akhtana ko awo ya batan ko ma ya cin ci na mu lakin amma ma al-islafi wa ga cin bici ko ja batan wace inda ti lalace e a dubu goma da wajen ko a wani gane ko wani bai Allah ji masalaci wani wani abu rufu ba wuya ciki wata aga yau kuma masalaci nin gware wa ya ko lamu ta ayila o ga matawo wa ga gani a batan wa ga ji wa ta wa batan eh eh a'a yau ne na dai wa gogawa lashi shi nan o ọ̀gá wa bàtà wọ́n lé wa bàtà ó ti sọ̀kọ́ àwọn ọ̀gá yẹn wa bàtà àmàdó ìlú ọ̀gá bàtà ọ̀gá lòdì lọ́dọ̀ máa lè ṣe láti ìlú ìjà lọ́dún káàdì lálà àtẹ̀sẹ̀wó owó yẹ̀sùmù tìlú bàdàn yẹn ọ̀gá àlì pílẹ̀sì yẹn òṣèlú ọ̀gá àlì bíọ̀ ọ̀gá àlì tẹ́bẹ́tẹ̀rù wa. àmọ́tà láàrin wọ́n ti kí ọ wọ́n kó lọ́gọ̀ ọ̀ṣun. ọ̀gá nífẹ̀ẹ́ kọ́wọ́ ti kọ́ ọ̀rùn ti kú bá ń gbé

ma ne ne ga wani sukun a ya biye ke da cikin wuce wa amma da agbata wa mai kajan hmm? al-islafu ya al-islafu no al-islafu yakin le ba al-islafu alayanya ya destroy hmm? lakin ma'al itlafi ya litlafu alayan yaya waga fatan dukiya za ta hanyar da wani waga ayyaye dukiya za ta hanyar da wani waga cibici dukiya za ta hanyar lalace gwata ogo to kwa kale fiyawe yawa dukiya za ta lalace amma a wurare gwata wo kuyo ومن مسائل لا كان في السباء يثبت لا إذا استقل فوقع ومن مسائل لا كان من مسائل يوكنتيو في السباء يبين لا نتيو يثبت لا يثبت ولا يتبتر لا إذا استقل ومن وانتجكني bai ci tashin fawakawa mai tabbatarwa كي ka'ida ne ki ka'ida ne go ka'ida ne ga ka'ida na yasbutu tab'an ma la yasbutu istiqlalan yasbutu tab'an eh la tabbatarwa e bo wulani tuyo ma la yasbutu istiqlalan ye na jika na wa jikini be kita chuya na misali eni china wa go ga ni ku a ago ke go ga 5 million ko jiga na ko amma go ga ni na garin na katakwa na isimie sili mbone za nashineli yako saune obe oku na oku na ati foundation na na eh ule ya waya na so ati tikara ni mbone za nashineli eh ule ule ya now nga musulunci maje da za ule ya na ha kashi amma wane ga kun dikti waya na shi da katakwa ne fi ni ya silin gome gangani da to buloku ne fi kin gome kuku bai ne un gashi alali, lalli ta ba an yi eminin ya bin labi na fiye yi wa a bai shi shi ogan katakwa ne fi silin wuto na kawai gawa ya shi ko ga buloku guba na to fi kin gome gawa ya shi o mafi ni a shi ni a yanin. Ngo diga ko? misali garin nan sace tiyan miliki ko sace tiyan milo ẹ̀zà aga milo lábí sace dukkan ilé miliki fẹ̀rẹ̀ àti rárá fún àwọn gáṣì wáṣà àmà ń gọ́ milo gáṣì ko miliki ti fún àti yóò tó ara fún àwọn kó gbogbo ojú wọ́n gáṣì kẹ̀ṣì wáṣà wọ́n gáṣì ń gọ́ ìpínlẹ̀ nana tuba nana wato leda wuce shi taba'an li miliki na fi wani eh sai eh, istiklal istiklal independence Independent. aka ga independence sai wago lai lo diga ne wai a tabi mun yi the same time da ga yace misali ki hukunci yanzu kuzu zungin a nuzungi ko ya sosongi na gunye dombino ne da guwa ci gunga koyawo gashi hmm? washa amma n ga dombino koyawo su ko a sha alali bai sosongi wuce fi ni ya dombino ya sosongi wuce dabi ne ya yawo ne nan kashi musa dabi ne na wuce nan wani amma ya sosongi nan wasu shi taba an li yi dombino wasu shi wọ́n ti independent lẹ́à agbólábẹ̀ independent lọ́tọ́ àgbó oúnjẹ náà wẹ̀wà oúnjẹ oúnjẹ ọ̀sìn yọ bẹ́ẹ̀ ní ṣíṣà kó àgbó ti lé ẹ̀dá ẹ̀ ṣàrúwa náà gbé ayé náà ngọ́ ọ̀dẹ́ yìí ṣíṣà kó àgbó ti sáṣẹ̀ tìyẹ́ mílò dé mílíìkì ngọ́ ọ̀dẹ́ tí ngọ́ ọ̀dẹ́ yìí ṣíṣà kó àgbó ti wùlò òkú lọ sọ́kùn kí n gbóná ngọ́ ọ̀dẹ́ wáṣẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀dẹ́ yìí ṣíṣọ. wàá tó yẹ yé ti dánwó wọ̀nyẹ̀ láyé làtúyẹ̀ ńlọ sí pé ó gbẹ́dọ̀

Eh, irrecoverable. Eh. So waga shi za a wafi su tawon. A kun wato cimola. Kan to gada ki wani mai hijiya ne dukkan gan lejiyar amura ga yi mutira ga yi yawan gudun rufa. Kan to ke maga wato ɗaya sabuwa da shi mabatawa na ba ke da wuwa. To ke zaɓi jini. Wasu suke labe wace irin wuce ya bane garara ga fibo. wajen shi wajen kuya na dekara ridana bai ulmulaba saki wani mulaba saki wa bai wani wajen mudata wasu wuce jubo yadda ya ce ya gudu ba ko ke zai jaga waje a sauki a mawa a cuda ne ke zai jaga a duk fatina ne a ba karo shi za da wani launi ta

wole wa min masail na ka mi fitade ya tubutu yana je la mi tu yana nga ka tu ngo le hukunci ga ji tabbatarwa wa shi sace yeye ngo le wa shi na dogo buyi aje wa shi milo na be sace tiwi wa shi sharuwa na be leduwi wa shi gambina na be kosuwi wa diga na ko wa shi na su gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ kátàkọ́ lè fi nígbò ìdílé ààrẹ lè bá sáwọn lámìlà tó tẹ́bá ní èyí káṣí tọ́ la ìgbẹ́sàkọ́là wọ́n à jíǹgẹ̀ kákùnrin gágé títí independently náà fọwọ́kà ngọ́wàgọ́wà ṣíwà ngọ́n kátàkọ́ lè ìdé fi nígbò ní ngámiyàn ṣó ngámiyàn ṣó ègbọ́n méjì méjì àtàkì púndìtì nígbò ní ngámiyàn ṣíṣe ngámiyàn àṣọ òmọ́jìlá gbogbo ìṣiṣẹ́ òṣà Hmm? ko ga zozungi zozungi ne shi ne zozungi ne na ji wani nga waje wuyi ya jo wale wale na jiya na ji tabbatarwa wace wuje cewa ne amma ngai ba ta yi ta tabi tabi wasu it goes su ji hankali a ɗaya ka ne zuwa sun fere yi guba gugu nga jiya na ko in ta tabi ne yi sarki báyìí والعرف والعرف معلوم به إذا ورى الحكم من الشرع الشريف لم يحد هو العرف عرفي العادة معمول به الحكم إذا ورد الجنة حكم من الشرع حكم في شريع الشريف لم يحد ناس جانا na ba iyaka da hukun a ba iyaka cin wani cin wani ba ba wani bu al'urfu da eh, lutu gangani ne daga ita ne al'adatu muhakkama al'ada muhakkama imana al'ada a eh, lutu gangani duni wani jiga na ku ba ce da yau a shirin gunnan bil maruf sai ji bolo bolo bai ni ya ma bolo bolo nan istati urfi ko laji ganewa ya zaga gumi nan in ce ci karo ya yi ko in ce ga su shi in ce na gumin a ga wani jiya wani bolo-bolo yi ya zaga gumi ne jo zugu-zugu ngoce e ba ce da lati in ce da waci ta ma. tama shi ko kwaci ba ta ke ko kwaci ba shi wato mu ce ku bi ya yi mi ce la guna ga ba mai jiya e ba mai jikin ki e gangare mu yi àmá bá nínú inigágun àwùjọ ẹbá ti lẹ́gbí òtí gan òjá àláìsí ló rílẹ̀ ìbàdàn àdàwà ti gbẹ̀dí òtí àdágún lẹ́nu àgbọn ọmọ olóòrùn lẹ́jì mi tó àlẹ́ gan bolóboló mẹkáníkì táìpù wọ̀ ìtáìpù aládà báyìí e ba zan go ga da o ga ji ce ba ga kai ba to ko za u ce go mi ya fara ce mai yo saboda e to dem ce bai one of them good food wo ya na ko e ba ba da go ga da ce ba da ka da je ka da ne wai ai ne ji wani ya e ka da ga da ko la ji gane ba dole yiwa da dai wani gulo gulo ya mun ci dole sai ba al'ada mun dole al'ada man uji kula kuma ya ginu jare duri luwali deni ka te fo mo ko je wayo ka te fo mo ko wo ka te fo mo ko ne bayani ka ka te te fo mo bitini gozo wo waza be na to ni no le title ke o brezo brezo be bo al'ada e yo bi gangani ni gani no be ni alu to ni alu to alukuta

Eh? al'adance gan ki zuku wanda kina mota ya wata mota wuki ne wato na da ku gane jo ta je ko tubu wu wanda ka jo na eh wu wanda i age kin da ya wajen koya ci wuce gaji na zuku wuku daji siminti gowe ni ibu wuku daji wuku daji siminti tiye ne wo gidige wu wuso ita wasu ya kila ẹgbẹ́ ga ni ẹja gbọ́ àgbẹ̀ tí ó ń jà ní ẹsẹ̀ ìta wọ́n lájú gbàdúrà dànù mẹ́jẹ wọ́n lànà òun jẹ́lẹ̀ wọ́n lè fún wọn lẹ́dàá jí ti yìí fili paraneti koro ya neti niye ya wani tuku waje ta tun je wala ta zo ba ne wani wani soje mutu ja ya ba kibo eh ya bane eh so wani ne so a lukuto ku ke wani lukuto ku wajen nan ku ta to al'ada e ne eh yiri gici ro ke mu operate operate da nan shi na na ne ya so mutala ke laka ne na ne la la do Mwansi bagale chike ne? Alo kin duni. Ngo jiga na ko a gaga e daga yi asibiti to e gunga dokto. E daga yi etu e gunga bagoli. E daga yi baba e gunga baba. E daga yi zai mazalin e yi gunga ko jiga na al'adancin hmm? ga ya nike an kawo ya shi a ramin goma mata gobe lafazin na malumi goyon muke ne ga ko na ji ganewa shi ke nan ina wannan kai annabi ne da hukunci ne gobe masu yawan sade shari'a kun bi bi kasan ba ne zai gobe wasu jani sai zaɗe gobe wasu jani gobe jiyar sai ga gwatu al'adance ya gaba gafi da kiwo tokoji hukunci wa tokoji nga a ji zanno sai wani al'adatu muhakkama wa ga tsaye eh, ai eh, zan da ji fahimci wa ni al'ada yake ba ba ga ji an ga da ji gawai sasa ko kai zagwa ki da wai duke gwaji da na manu hmm. kafin yin da lolo da ta ci da wani da wani ya hamba da rayuwa ne gure da mota

no problem láti dáyà lákùn ti rè lákùn ti dáyà ládùn nínú rè ládùn nínú dáyà àmọ́ alájèdè ara mu. ẹni yẹn lọ fún àwọn ìjọba ga waya wa, di ma na wula je yi wa, àwọn káàdé lébi ẹjí ní ìwòsí àti ọtí bí bàbá yẹn gbin làjú lè dẹ́ ńgbà tí wàá yù yín ní alẹ́ ẹgbẹ́ nùgbẹ́ ògbó wa láàkà ẹgbẹ́ wa ẹjọ́ mi yẹn dúró sílẹ̀ tí òun gá yù yín ní ìwò akájọ wọn ẹ ẹ kí ni bẹ́ẹ̀ wọ́n

ìrìnàjò nẹ́tì e owó èyẹ ní ilé ju ifọ̀ gánà òjì rẹ̀ lágọ́gùn mọ̀ ẹgbẹ́ náà tó àjẹgún èyí ẹjì náà ogun bàkó òun bọ́nà olóògbé wá sùn àdúrà káyìn náà àgbẹ̀ a bá àjẹbá àjẹ ìbàkú a lọ́kọ́ ara kí arọ na àjẹ a ẹjì òun tó ń nọmba ndajị ịdị ndị. ìtì ló dúró wà gẹ́yìn làjí nù láì dújí bọ́ńdẹ̀ na ti gẹ́ǹtì lọ́wọ́ sukú ìwọ́sọ́ bẹ́títà àti oyin ńlá gánà kàwá kó wọ́gá dàdíyé yóò tó ojú jẹ́ àríkà bí i dàdí gẹ́gẹ́ gágá àtàwà gá ìyá àwọn pàjá ní ebú náà gá àyàmì láni tí ní pàjọ tó tàná jẹ nínú yàn wèjọ tó wọ́n tó ń sọ nígbà bàtí jẹ kaga ba ga ji do ku ne la idan wasu kai da yayi musu da me mu wajin wato ga kwata waye shi ne ni ne ya a ga ai an ya ko ga ai an ya ni mu da dai kila da ba da dai ne ya ji ya ni e da mu ga da wa sai to zu ga ku ki na ya wa da son kai a ki ma wọ́n bẹ káfẹ́ ṣìṣì wọ́n ṣe á ní jìn bàbá yẹn jí mẹ́tì wọ́n wù jí àwọn tí wà gan. Ejì ń gàdí ní ọmọ gáàdá ìwọ ti dà ń bá gọ́ ti rẹ̀ kú gáwọ̀ lórí kókó wọ́n gáàjú gbó tí wà gan. Hm? Wọ́n mọ gáàdí á dèlé ejì ń gàdí ní ti bẹ́ẹ̀ ló ń yàn á dé wọn ìyàwó gawa kin ganna ji wale daga janibin doro sa to ga yin ganna ji wala kin yi kebi mu eh ta معاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران ما حرمانه معاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران ما حرمانه غم معاجل المحظور zane tiye ko e tiye na ajin haramu yi na wuce da wuce k'a kami lokaci na ko kadi ba a kadi a tika ba a zanna biya je bil kusura ne a tsara ma girma ni pambabe wa je wuce an kiwon gawo man ta ajila shi an kablawa ni uki ba girma ni sana je ci da wayan doki kami lokaci na lufo ni shi je wa jayi kiwon gawo ẹ̀rà dẹ́nu lẹ́wà àti wújí náà ọ̀gẹ́ gbọ́dọ̀ wá gbọ́dọ̀ lágún ojú ojú báyìí lọ dàdú àdẹ̀gúnjá àmọ́gọ́ wùrà láìrí tòlùká tí lè mọ̀kòtù làgà náà wúrà náà wà ní ìlànà wú náà ẹ̀gbọ́n à. òde sì náà nǹkan nígbà tún ìyàwó sí ìyàwó tó ti mọ́ ta ìlú kí aláwọn adíjí o aláàláyà làkẹ̀sán òun á yíwò àmáwò síyàwó náà waje yau labari ga aji wasu ya yi mota kan kallo ciyawe ku fi da gun biya mu o jogar da wuce wa leko abuja wuye leko a wuye gaji a ce o alaji jiyo alawa wu ebo na mota wuce we ha yu ba yi wa gun akulu ba bai bumi ce kiyo ce tuwa biya mu ba diga kiyo wannan ani ne nge nge ya lebi ko we biya ni na ba ni je je guminti go ai eh ebo alawa ariga dogo gajo wa da wasu ya ci wuji mun ta ajala shi an kablawa ni uji ba bi ko misali ga na shi shi wuye ba su ni magan wa ga yi mu shi wuji ngwa wa ta ya ga na ku ga wa yi ya wuji ni ya ya de ga de gunji ma ga manogo su su ga ji man ta ajala shi an kablawa ni uji ba bi Ini ne wasu gashi shi bayan na ka a sa to al'adar sashi ya kure sai kai da nani ba bayan jin zagi gashi shi hmm? imi na waga wa? waga akuri jani wa we? to laje to igidi to lozu onwewo àmọ́ òtọ́jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ́ iná tó fẹ́ra sí tí ò fẹ́ra yìí wọ́n bàbú fẹ́ẹ́ ti fi jù lọ́wọ́ àlàáfíà mọ́tà àdínlàṣẹ́ àkọ́bùlà wa biya, ni mo jí bàbí ìrùmá ni. kashi wala jikatuwa wanda ke yi sai da kau kau kawai no jira ne ko waje a fi ga sha jini a mai waga manya ni wai fato jira ni waje hankali a wuce wuce ya kan girma kai kare ce wa lokacin makanta wabiya waje a dole wa da ilimi ya mata a shi an kabla wa ni uki ba bi rumani kun ya diga ne wa kure da ni. wa in ila gashi shi ba nan wani lokacin gwamnati na wanda aka lau bai lu wabe je commissioner wabe je minister wabe je director wabe je kaza kaza wani ko ya na ko wasu ya ji wanda ke ya a sai retire by force ko a sai dismiss we kuki ba bi rimani walan yi lambi da sai bun fowa zalin a na da ji cibiyar mai da ilimi ya ci da janin in ga zami ba ga gidan na ba na bai sayan karshen ne ba وإن أتى تاريم في نفس الأمن أو شرطه فضو فساد وخالا وإن أتى التعريم أبكي عن عبو وقعد ذاتي وشوتون في نفس الأمن يتوشون أو شرطي كما شرطي فضو فساد ينقعني وخالا مقعد كيو وهذا خالا لاني دون وهذا problem salibanin nan eji sallah yi diga lafiya na

kiyo haila dabo a tahara fi min alhaid wa nifas ma umma da min sharati azumbo ko da ji sallah uje wa alqibla ko da ji sallah uje wa Allah ga Allah zan tiya ko da ji sal e da fe jan laka kun je jan lalo fe ge bori dire mo be bori tare mo be Allah dire ja ku ja Allah no Allah uja tu da do ta ga Allah uja mo ba kwata nano aga yi kini be zo e go da sharati kaman tí dáná tí àgbẹ̀sá ló jánu ẹgbọ́n ni ṣẹlẹ̀ tí kànáà ń dẹ̀bọ̀ láti tí mo làkà mí lájú ojú ìṣòro ti ha wọ́n ti fa ìmọ̀ wa ní ìhà wallahu a'lam subhanaka Subhanahu wa bihamdika ashhadu an la illa